wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisi na biyu a cikin majalis na darasin wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na al'imamu abu abdullah أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى درس دي قباتا من tsaya bayani dangane da muƙaddima ta farko wadda ta kunshi bayani dangane da rayuwar al'imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala da kuma irin rayuwar shi ta neman ilimi da kuma irin yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi baiwa ta ɓangarori daban-daban a babin ilimi. Kuma mun tsaya a inda muka ji cewa al'imamul Bukhari ya rasu a ranar daren Asabar bayan sallar Isha'i, wanda shi ne daren ƙarshe na watan Zulƙida. watan Ramadan daren ƙarshe na watan Ramadan a shekara ta dubu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida bayan hijira. Da aka ya rayu tsawon shekara sittin da biyu a duniya. Muƙaddima ta biyu ita ce ta ƙunshi bayani dangane da shi littafin al'adabul mufrad bayan sanin mawallafin littafi kamar yadda ya gabata shine sanin littafi da mutum yake so ya karanta ya san waye mawallafin littafin kuma ya san wane ne menene littafin ne tsarin littafin kuma ya littafin yake ta yadda zai yi mai saukin fahimta ya san abin da yake karantawa daga littafin al'adabul mufrad na al'imamul bukhari bayani akan littafin ya ƙunshi ɓangarori guda biyu shi ma ɓangare na farko shine tanin littafin ɓangare na biyu kuma shine irin ƙoƙari da ayyukan da malamai suka yi akan littafin dangane da abin da ya shafi littafin abu na farko shine sunan littafin galibi duk wanda surutun nan yana yawa duk wannan eh, sunan littafin aka tambayi mutum zai ce littafin sunan shi al'adabul mufrad galibi wannan shine sunan da littafin ya fi shahara da shi a aksarin masadir wayanda suka yi magana akan littattafan Imamul Bukhari. Waɗansu kuma suna kiran shi da suna Kitabul Adab na Bukhari, maimakon Adabul Mufrad su kira shi da suna Kitabul Adab. Shi yasa waɗansu daga cikin malamai sukan rinjayar da cewa kiran shi Kitabul Adab shi ya fi fiye da kiran shi da suna al'adabul mufrad suka ce kitabul adab shine asalin littafin amma ana ce mai al'adabul mufrad ne saboda a bambance shi da kitabul adab wanda yake cikin sahihul bukhari domin a cikin sahihul bukhari akwai kitabul adab yayi kitabu bad'ul wahayi kitabu Sahara, kitabu salah to a cikin Bukhari akwai kitabul adab. To idan aka ce kitabul adab zai iya yiwuwa wancan kitabul adab ɗin ne na sahih shi ne To amma wannan tun da wani littafi ne daban ba shi bane kitabul adab da yake cikin sahihul Bukhari, da haka sai ake bambance shi ake ce mai al'adabul mufrad. mana adab wanda yake keɓantacce daban mai zaman kanshi ba wancan adab na cikin as na Imamul al-Bukhari ba da haka sai suka ce cewa al ɗin don dan bambance shi ne da wancan amma ba wai asalin sunan shi ne sunan littafin al-adabul mufrad kamar yadda shi mawallafin littafin ya sanya mai ba sai zama al ɗin sifa ce sifanta littafin ake yi ake ce mai al'adabul mufrad mana adab wanda yake na musamman ke keɓantacce ba wancan adab na cikin sahi ba amma asali sai ya zama sunan shi kitabul adab shi ma kamar yadda wancan yake kitabul adab to haka dai waɗansu daga cikin malamai suka yi bayani dangane da sababin kiran shi da wannan sunan sai mawuzo’in da littafin yake magana a kai, littafin yana magana ne akan hadisai da aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka shafi ladibba na musulunci da kuma ɗabi'u na addinin musulunci Shi ne abin da littafin yake karantarwa ya tattaro waɗansu hadisai ne waɗanda suke magana a kan ladibba na musulunci da kuma ɗabi'u wanda ya kamata mutum musulmi ya ɗabi'anci da su a wurin mu'amala shi da kuma rayuwar shi wannan yasa dole akwai buƙatar mutum ya san menene ma'anar al'adab ɗin me ma'anar adab a musulunci waɗansu malamai suna cewa abinda ake nufi da al'adab kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa a cikin sharhu kitabul adab na sahihul bukhari din yake cewa al'adab huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan shine mutum yayi amfani da abin yabo duk wani abu wanda yake na abin a yaba ne a magana ko a aiki ma'ana ya zama maganganunka da ayyukanka maganganu ne ababen yabawa ayyukanka su zama ayyuka ne ababen yabawa wannan shine ma'anar al'adab wannan shine abinda al-hafiz ibn hajar ya faɗa yace waɗansu kuma suna cewa abinda ake nufi da al'adab shine ijtima'u mahasinul akhlaq wa mahasinul adab shine a samu kyawawan ɗabi'u da kyawawan ladibba su tattara a kan mutum idan aka samu haɗuwar kyawawan ɗabi'u da kyawawan ladibba to wannan shine ake kira da suna al'adab shine adab a shari'a ibn al-qayyim a cikin madarijus Jussalikin a manzilatul adab shi ma ya kawo ta'arifin al'adab yace shine ijtima'u khisalul khairi fil abdi a samu wasu ɗabi'u na alkhairi su tattaru akan bawa ya zama mutum ya haɗa wasu ɗabi'u na alkhairi masu yawa to wannan shi ake kira da suna al'adab a musulunci za ce wane yana da ladabi wane yana da adab saboda me saboda an samu tattaruwar halaye da kuma ɗabi'u na alkhairi masu yawa a kan shi idan an ce wane kuma ba shi da ladabi mana ya rasa waɗannan kyawawan halayen ya rasa waɗannan kyawawan ɗabi'u da kan kaji an ce wane ba shi da ladabi ma'ana wani abu ne ya yi na rashin ladabin ai kenan ya yi wani abu kishiyar abubuwan da suke na alkhairi wanda da su ake cewa mutum yana da ladabi ya ce wannan shi ne ma'anar al'adab a shari'a waɗansu malamai kuma suka ce da ake nufi da al'adab shine ma'arifatul ahwal allati yakunu al-insanu al biha mahbuban ne mutum ya san waɗansu halaye da waɗansu yanayi wanda idan mutum ya ɗabi'anci da waɗannan halayen da wannan yanayin to zai zama abin so a cikin mutane waɗansu halaye da waɗansu ɗabi'u wanda wanda ya ɗabi'anci da su zai zama abin so a wurin mutane to wannan shi ne ladabi shi ne al'adab a shari'a wannan ne abin da waɗansu daga cikin malamai suka faɗa da haka duk wani abu wanda in kai masu hankali za ta zama mahabuban inda ulil albab abinda ka aikata masu hankali za su zama suna son ka da wannan abin domin akwai abubuwan da za ka yi mutane su so ka amma wanda suke son ka ɗin ba masu hankali ba ne haka ne za a samu wannan da yawa akwai mutanen da suke son wasu da yawa wanda mai hankali ba zai so mutum don wannan abin ba to duk wani abu wanda idan kai wanda masu hankali za su tattara akan ka saboda wannan abin to wannan shi ne ake kira da suna al'adab ake kira da suna al'adab ko kuma al'adab a shari'a sai suka ba da misali suka ce daga cikin irin waɗannan halayen da ɗabi'un ne min wad'il qawli fi mawdu'ihi mutum ya sanya magana a inda ya dace me ya kamata ka faɗa a nan menene bai kamata ka faɗa ba ne sanya magana a inda ya dace wa wad'ul fi'li fi mawdu'ihi kuma ka aikata abin da ya dace a lokacin da ya dace ma'ana maganganunka kana sa su a inda ya dace ayyukanka ma kana sa su a inda ya dace to wannan shine ma'anar al'adab shine ladabi a shari'a ka zama ka ɗabi'antu da ɗabi'u ɗabi'un da duk masu hankali in suka gani za su soka saboda wannan ɗabi'un ta hanyar yin amfani da maganganun da suka dace a inda suka dace a lokacin da ya dace da kuma hanyar aikata ayyukan da suka dace a lokacin da ya dace a inda ya dace to wannan sai ya zama ka shiga cikin masu ladabi kenan a cikin mutane to wannan a ɓangaren mawdu'in littafin kenan har ila yau yana daga cikin abubuwan da za su nuna mana mahimmancin littafin shine sanin mahimmancin mawdu'in da littafin yake magana a kan shi idan ka san mahimmancin mawudu'in da littafin yake magana a kai to wannan zai ƙara sanar da kai mahimmancin littafin a nan kamar yadda na ce al'imamu ibn al-qayyim a cikin littafin madarijus taliki fi baina manazili iyaka na abu wa iyaka na sa'i akwai manzila daga cikin manazil ɗin wadda ake kira da suna manzilatul adab a wannan manzilar ya yi maganganu masu yawa dangane da abin da ya shafi adad da kuma mahimmancin shi da kuma yadda ya kamata mutum ya zamanto yana da mu'amala a wannan babin na ladabi duka wannan zai sake fito mana da mahimmancin littafin domin wannan yana magana ne akan mawdu'in littafin ya yi magana akan al'adab ya ce al'adabu salasatu anwa shi ladabi yana da nau'o'i guda uku adabi nau'i uku ne nau'i na farko shi ne adabun ma'allah ladabi tsakanin bawa da Allah yana da nashi ladibban da abubuwan da ake bukata akwai abu na biyu adabun ma'a rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ladabi a tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma na uku wa adabun ma'a khalqihi ladabi da sauran halittun Allah gaba ɗaya. wayannan sune nau'o'in ladabi guda uku ladabi ga Allah ladabi ga manzan Allah sannan ladabi ga halittun Allah gabaki ɗaya. da haka wannan littafin na al'adabul mufrad wani ɓangare zai ɗauka a cikin waɗannan ɓangarorin wani ɓangare a cikin nau'o'in adab zai yi magana a kai na'am zai yi a ladabi ga halittu a kan shi ne littafin zai yi magana a kan me nam eh duka ukun gaba daya ladabi ga Allah da ladabi ga banzan Allah da ladabi ga halittun Allah to sai kuma wane ne wani ya ce zai yi magana akan ladabi ga halittu wani kuma ya ce zai yi magana akan nau'o'in ladabin duka guda uku haka ne wani ɓangare na ladabi ne littafin adabul mufran zai yi magana a kai a cikin waɗannan nau'o'in guda uku na'am yana ji kowa yana ba kowa yana da littafin ba ya san me a cikin littafin menene ɓangaren da zai yi magana a kai zai ba ɗauki duka ukun ba wai ana magana akan wanda ya bada umarnin ba ne anan ana maganar ya za ka yi ladabi ga Allah ya mu'amalarka da Allah za ta kasance shine al'adabun ma Allah sannan kuma ya za ka yi mu'amala da manzan Allah shine adabun ma'a rasuli sannan ya za ka yi mu'amala da sauran halittun Allah mutane ‘yan uwa da dangi da sauran halittuwa wanda ba mutane ba shi ne adabin a Shi ne muke so mu san adabul mufrad awanne a cikin waɗannan mawdu'in zai yi magana akai na'am na'am adabun ma'al khalq zai yi magana akan ladabi akan ya za ka yi ladabin mu'amala da halittu kawai shi ne ka ɗauka muna so kowa ya bada nashi ne ya san menene mawdu'in da littafin zai yi magana a kai shine hannu shai wurin sanin littafi a wanne mawdu'i menene mawdu'in da littafin aka rubuta shi ya magance yadda in ka karanta littafin ka gama zai zama kana da wannan kana da maganin wannan matsalar a rayuwarka wannan ladabin mun san akan adab ne yake magana littafin gaba ɗaya to amma Ibn al qayyim ya faɗa mana adab ɗin kashi nau'i uku ne to shin wane nau'i ne a cikin waɗannan nau'ukan guda uku littafin zai yi magana a shi ne abin da muke so yanzu mu tabbatar Na, ka janya wancan to kan wanne zai yi magana a kan duka zai yi magana ladabi a kan duka uku to ka yi daidai da wancan kenan to sai waye yake da wani abu daban na'am kai ma akan haka kake zai yi magana akan duka da haka yanzu za mu shi a haka za mu sai mun shiga karatun littafin tukunna kafin mu je ƙarshe kowa sai ya bada akan wani adab ɗin wannan littafin yake magana da ka kowa ya sa waɗannan nau'o'in adab ɗin guda uku a cikin ƙwaƙwalwar shi saboda wannan darasin zai zama aiki karatu ne da kuma aiki da abin da aka karanta kamar yadda zai zo a nan gaba a manhajin da za mu borin karatu da aiki na farko yanzu shine ka sa nau'o'in adab guda uku a ƙwaƙwalwarka a ci gaba da karantawa kafin a je ƙarshe ka gane akan wanne adab ne ake magana a cikin littafin adabun Allah ne ko adabun ma'a rasulihi ko adabun ma'a khalqillah za ka iya fahimta in ka karanta abin da yake cikin littafin gaba ɗaya Anan, yana daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin wannan mawuzo'in na adab al'imamu ibn al-qayyim a nan ya kawo fasali a ƙarƙashin manzilatul adab ya ce fasalun wal'adabu huwa dinu kulluhu shi adab ɗin nan da kake ji ana magana to shi ne addini gaba ɗayan shi ba wani ɓangare na addini da wannan mawuzo'in na adab ba zai shiga ba akwai ladibban tsarki akwai ladibban sallah akwai ladibban azumi akwai ladibban hajji akwai komai akwai adab ɗin shi a shari'a da haka addini gaba ɗaya adab yana shiga kowane ɓangare na addini yana da ladibban shi da ake yin amfani da shi shi yasa yake nuna mana mahimmancin mawdu'in al'adab a cikin shari'ar musulunci sannan sai ya shiga ya kawo bayanai dangane da al'adabu ma da al'adabu ma’arasurihi a ya ake adabu ma ya yi bayanai ya kawo fasilla da masu yawa sannan ya kawo fasali wanda ya magana a kan adab tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ake ladabi ga manzan Allah shi ma duka ya kawo waɗannan bayanan masu tsawo dangane da yadda ake ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya gama wannan sannan ya kawo fasali wanda yayi magana akan ladabi ga halittun Allah su kuma ya ake ladabi ga sauran halittun Allah wurin mu'amalarsu sannan kai karan kanka a halayenka da al'amuranka ladabin cin abinci ladabin shan abin sha ladabin sa kaya ladabin cire kaya da duk wani abu da ya kamata na ladubba na shari'a wanda ya shafi rayuwarka shi ma akwai bayan ya gama waɗannan bayanan gaba ɗaya sai yake cewa wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi yace ladabin mutum a rayuwa shine alama wadda take nuna cewa wannan mutum mutumin arziki ne ko wannan mutum mutum ne wanda yake da nasara da cin riba a wurin Allah ranar alkiyama ko ba haka ba wa adab ƙarancin ladabi kuma ga mutum unwanu shaƙawatihi wa bawari, alama ce da take nuna taɓewar mutum da halakar mutum gwargwadon ƙarancin ladabin mutum gwargwadon taɓewar shi da kuma halakar shi sai yake cewa fa ba khairar duniya wal akhirati bi adab ya ce babu wani abu da za ka yi amfani da shi ka jawo makanka alkhairin duniya da alherin lahira ba abin da za ka yi amfani da shi ka samu wannan kamar ladabi al'adab shi ne yake jawo ma mutum duk wani alkhairi na duniya kuma duk wani alkhairi na lahira ana samun shi ne ta hanyar ta hanyar ladabi sai ce walas tujliba hirmanuha bi mithli qillati al-adab ba wani abu da yake jawo ma mutum rashin samun arziki na duniya ko na lahira fiye da ƙarancin ladabi ba abin da yake raba ka da samun alkhairin duniya ko lahira da ya kai ƙarancin ladabi a rayuwa. Da aka gwargwadon ladabinka, gwargwadon yadda kake jawo makanka alkhairi duniya da lahira, gwargwadon ƙarancin ladabinka, gwargwadon yadda kake ture makanka alkhairai na duniya da lahira. Sai yake cewa fanzur ila ilal adab ma'al walidai. ya ce ga misali ya ce ka duba ka ga ladabin da mutum zai yi ga iyayen shi kaifa najja sahibahu min habsil ghar hina atbaqat alaihi mustasira ladabin mutum da ya ga iyayen shi mu duba irin yadda wannan ladabin ya kubutar da shi daga cikin toshewar kogo wayannan mutanen uku da dutse ya zo ya toshe su a cikin kogo ɗaya daga ciki da me yayi tawassuli da ladabin da yake ma iyayen shi ya ce to ku ga yadda ladabi ya iya kubutar da mutane daga cikin wannan bala'in na toshewar kogo wal islalu bihi ma al sannan kuma mu kalli yadda ƙarancin ladabi ga mahaifiya shi kuma abin da ya haifar duk da cewa wanda ya yi ƙarancin ladabin ta'awilan wa ikbalan ala sala yana da ta'awili da ya yi. ya sa ya yi wannan abin kuma a cikin ibadar sallah yake ya sa ya yi wannan abin amma duk da haka wannan ƙarancin ladabin kaifam sahiba ku. mu duba yadda Allah ya jarrabu wanda ya yi wannan ƙarancin ladabin ga mahaifiye shi bi sau ma'atihi ta yadda sai da aka zo aka rushe wurin ibadar shi gaba ɗaya yana ishara ne zuwa ga isar zurai ko Zuraij al'abid wanda mahaifiyar shi ta zo tana kiran shi yana cikin wurin ibadar shi yana sallah yana cewa Allahumma ummi wa salati ya Allah ga mahaifiyata na kira ga sallah kuma ina yi sai rinjayar da sallah akan amsa kiran mahaifiyar shi ƙarshe sai gashi sai wannan ƙarancin ladabin ya lissafa shi da shi ya ce ga abin da ya haifar mai sai da mutane suka zo aka rushe wannan wurin ibadar gaba ɗaya wa zaraban nasu wa zarbin nasu lahu mutane suka zo suka kamo shi aka yi mai dukan tsiya wa ramyihi bil fahisha sannan aka jefe shi da alfasha cewa ya yi zina saboda wannan karancin ladabin da ya yi da tawili ya rinjayar da sallah akan amsa kiran mahaifiyar ikhlali da ya akan ladabi ga mahaifiya ga abin da ya haifan mai wancan kuma amfani da ladabin mahaifa ga bala'in da ya shiga a cikin daji dutse ya zo ya toshe kogo ba yadda za a iya fita amma Allah ya kautar musu da wannan dutsen saboda wannan ladabi. don haka ibn al-qayyim yace fa ta'ammal ahwala kulli shaqiyyin wa muktarin wa mudbir ya ce ka tsaya a rayuwa ka yi nazari na halayen duk wani mutum da ka gan shi shaƙi a cikin al'umma duk wani wanda yake ya ruɗu da rayuwa duk wani wanda ka ga ya baima harkar addini baya ka tsaya ka kalle shi da kyau ka yi nazarin rayuwar shi fata jidu ƙillatar adabi hiya allati saqathu ila al-hirman zaka ga a ƙarshen al'amari in ka gama nazari zaka gano ƙarancin ladabi ne ya tura shi zuwa ga wannan bala'in da ya samu kanshi a ciki yace kai nazarin kowa ka gani a rayuwa duk wanda ka gani taɓaɓɓe shaƙi a cikin al'umma kai nazarin rayuwar shi daga farko zuwa ƙarshe za ka ga rashin ladabi shi ne ya yi tasiri a rayuwar shi ya kai shi zuwa ga wannan kasancewar shi shaƙiyin a cikin al'umma. Duka wannan misali ne, ya yi maganganu masu yawa, mahallu shahid a ciki a nan shi ne yake fahimci mahimmancin mawzu’in al'adab a cikin rayuwar musulmi. Ba wai mawzu’i ba ne wanda yake na gefe, a in ka mai da hankali akan mawzu’in aƙida. ka mai da hankali akan mawdu'in fiqhu kai ka gama addini a'a ka fahimci sanin mahimmancin in al'adab a musulunci domin ɓangarori na shari'a sun kasu gida uku ko akwai bangaren al'aqaid bangaren aƙida kenan sannan akwai ɓangaren al shi ne ɓangaren abin da ya shafi ayyuka na shari'a sannan akwai ɓangaren al'adab wal akhlaq ɓangaren ɗabi'u da kuma ladibba na shari'a. nan ɓangarorin guda uku ba yadda za a yi rayuwar mutum ta tafi daidai in ba ya haɗa su duka ba. Dai yadda ka kai ga aƙida da ƙwarewa aƙida amma ba ka da ladabi. Wani rayuwarka ba ta da wani ƙima a cikin mutane. Dole ka zama mai ladabi, ka zama kana da adab na shari'a kana amfani da su. diya da ka kai ga kwarewa a sanin fiƙihu da ilimin sanin hukunce-hukuncen shari'a amma kana da rauni a babin labibba shi ma wannan kana da matsala saninka da addini kaɗai ba zai iya wadatarwa ba shi yasa za mu ji manzon Allah ya in yana magana akan abin da ya shafi musamman a maganar da yake yi akan aure sai ce idza atakum man tardawna min dinahu wa khuluquhu idan wanda ya zo muku neman aure kun yarda da addinin shi yasa ba a tsaya iya nan an ce addini kawai in dai mai addini ba ne? saboda addini daban ɗabi'u da ladibba daban ce in wanda kuka yadda da addini shi ya zo muku da kuma ɗabi'un shi da halayen shi fa zawwiju to ku aura mai ina wanda ya zo muku da addini kawai babu ɗabi'u kada ku aura mai wanda ya zo muku da ɗabi'u kawai ba addini kada ku aura mai sai kun samu mantar zauna dinahu wa kulukahu duka wanda yana nuna mana mahimmancin al'ada da kuma al'akhlaq a rayuwar musulmi da haka wannan zai nuna mana mahimmancin wannan littafin domin shine mafificin afdalu kitab da aka wallafa a wannan babin na al'adabul islamiyya shine littafin adabul mufrad da haka ya nuna mana mahimmancin littafin kenan sanin mahimmancin mawdu'in yana sanar da mu mahimmancin littafin sai gaba ta gaba shine magana akan hadisan da littafin yake ɗauke da su da babukan da suke ci idan muka buɗe littafin za mu ga babuka ne ake kawowa babu kaza babu kaza babu ƙaunin lahi ta'ala wa wasainal insana bi walidai to babuka nawa ne a cikin littafin an kawo babi kuma za a kawo hadisi haddatana fulan qala haddatana fulan hadisai nawa ne a cikin littafin shine wannan gabar take magana akai hadisai a cikin wannan littafin na al'adabul mufrad hadisi dubu ɗaya ne da ɗari uku da ashirin da biyu hadisi dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu su ne adadin hadisan da suke cikin littafin sannan idan muka ce hadisai dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu to babukan kuma da suke cikin littafin guda na wani, akwai babi ɗaiɗai har babi ɗari shida da arba'in da hudu babi ɗari shida da arba'in da hudu kenan waɗannan hadisan dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu su ne aka rarraba su a cikin babukan nan guda ɗari shida da arba'in da hudu babi na farko shine babu ƙaunin lahi ta'ala wa wasainal insana walidaihi ihsana shine babi na farko babi na ƙarshe kuma shine babu la yakun bughduka talafan babu la yakun bughduka talafan babin da zai yi magana akan in za ka ƙi abu kada ka rinƙa ma abu mummunar iyayya. ya ya kamata ka rinƙa ƙin abu in za ka ƙi shi menene kuma bai kamata ka rinka kai matakin kiyayyarka da abu ba shine babi na ƙarshe daga babi na ɗaya babu ƙaunin lahi ta'ala wa wasainal insan babi na ɗari shida da arba'in da uku shine babun la yakun talafan shine babi na ƙarshe saɓanin kitabul adab da yake cikin littafin sahihul bukhari ke shi kitabul adab na cikin sahihul bukhari hadisai nawa ne a ciki na'am hadisai nawa ne hadisan kitabul adab na sahihu na cikin sahihul bukhari daidai da shekarun mutuwar imamul bukhari shekarar da ya mutu wata shekara ce na 256 256 su ne adadin hadisan da suke cikin kitabul adab na cikin sahihul bukhari kaga kenan kitabul hadisan adabul mufrad sun tsere ma hadisan kitabul adab nesa ba kusa ba na cikin sahihul bukhari ba su kai ɗaya bisa nawa ba ɗaya bisa nawa samu ce ɗaya bisa hudu ba su wuce ɗaya bisa hudu na kitabul na abin nan na cikin adabul mufrad ba da haka wancan rubu'in wannan ne sannan babukan da suke cikin ah, kitabu sahih na kitabul adab na as-sahih babi nawa ne na'am ko kitabul adab din na sahih ba wanda ya taba karantawa babi 128 babi ɗari da ashirin da takwas a nan kuma akwai nawa ɗari shida da arba'in da hudu kaga babu ma kusantawa tsakanin tazarar ta yi yawa kaga wannan littafi ne mai zaman kanshi wanda ba zai wadatar wancan na cikin sahih kawai ba zai wadatar ba saboda na cikin sahih yana da sharuɗa da Imamul Bukhari ya sa ma kanshi na hadisi kafin ya fitar da shi a cikin sahih saɓanin a cikin adabul mufrad wanda ba wannan sharuɗan da yake da su a cikin sahi haka hadisan da suke cikin nan suka zama suna da yawa sosai sai darajar hadisan da suke ciki mun ji adadin hadisan darajar hadisan da suke cikin wannan littafin na al'adabul mufrad akwai hadisai waɗanda suke sahihai ne akwai kuma hadisai waɗanda suke sun kai matakin hasan ne aka da sahihi da Hassan, za mu iya cewa hadisai karɓaɓɓu gaba ɗaya sannan kuma akwai hadisan da suke ba su kai matsayin hasan ba hadisai ne za'ifai a ciki da aka ba kaman littafin sahih ba ne na imamul bukhari wanda duk abin da ya kawo ba zai kawo ba sai abin da yake ingantacce a cikin adabul mufarar akwai ingantacce akwai wanda ba ingantacce ba data adadin hadisan da suke ciki waɗanda suka inganta a bisa hadin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah domin kamar yadda za mu ji a gaba a cikin ayyukan da malamai suka yi ma littafin ya yi aiki a kan littafin inda ya ware sahihan hadisai sannan kuma ya ware ba'ifan hadisai na adabul mufrad kama ba ya haɗa shi a littafi ya yi wallafa sahihu adabul mufrad littafi mai zaman kanshi sannan za'ifu adabul mufrad shi ma littafi mai zaman kanshi sai zama kamar littattafai ne guda biyu daban-daban sahih ɗin daban Ba'ifin daban daga a shekul albani ya yi aikin tantance sahihai da kuma tantance waɗanda suke ba'ifai a ciki a bisa wannan aikin na a albani rahimahullahu ta'ala za mu ce adadin hadisai wayanda suke ingantattu a cikin adabul mufarad hadisai ne guda ɗari tara da tasa'in da takwas hadisai ɗari tara da casa'in da takwas saura nawa kenan ɗari tara da casa'in da takwas nawa zai rage a cikin hadisan adabul mufarad nam mun ce hadisai dubu uku ne da ɗari uku da ashirin da biyu sai aka cire ɗari tara da tasa'in da takwas. Na'am? Ɗari, ɗari uku da ashirin da hudu. Sama a za'if na, na Sheikh Albani za'ifai hadisai ɗari biyu ne da goma sha biyar. Ɗari biyu da goma sha biyar. ka sa ɗari biyu da goma sha biyar aka haɗa su da wancan adadin ɗari tara da casa'in da takwas guda nawa zai ba mu ɗari biyu da goma sha biyar da kuma ɗari tara da casa'in da takwas dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku, dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku. Mu kuma muna da hadisai nawa a dabul mufrad dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu. To ina sauran an ware za'ifai a sahihai ga adadinsu, za'ifai ga adadinsu kuma mun haɗa adadin ya ba mu dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu. to ina ragowar nam yawa ragowar shine akwai mukarrarat akwai hadisan da ana maimaita su akwai hadisan da Imam Bukhari zai kawo su a wannan babin in yaje can wani babin kuma sun dace da wannan babin zai sake kawo su dagan an zo tace an sa sahihi a nan ba za kuma a sake maimaita wancan hadisin a inda ya zo daban ba da ta adadin ba zai kai wancan adadin ba da ta a nan eh, wannan shi ne sahih na al'adabul mufrad da za’if a wannan tsaba'a ta maktabatu darus siddiq sun haɗa su wuri ɗaya mana sun kawo sahih ɗin bayan sun gama a ƙarshe kuma sai suka kawo ɓangaren da'if na adabul mufrad na aikin da Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yayi haka wannan ya kunshi ɓangarorin guda biyu amma a aikin eh, Sheikh Albani babu babu asali bai sa isnadin hadisin ba yana sa sahabin hadisi ne kawai babu asalin isnadin hadisi wannan bangaren abin da ya shafi darajar hadisan da suke ciki kenan za mu iya kasa hadisan ɓangarori guda ɓangarori guda uku shine hadisan da akwai su a cikin adabul mufrad kuma imamul bukhari da muslim duk sun rawaito waɗannan hadisan akwai su a sahihul bukhari akwai su a sahihul muslim akwai wannan adadin na hadisai da yawa akwai hadisai ɗari biyu da tamanin da shida a cikin adabul mufrad wanda duka Bukhari da Muslim sun rawaito su ɗari biyu da tamanin da shida wanda wannan su sun riga sun tsallake kenan ko sannan akwai hadisai wanda Bukhari kawai ya rawaito su Muslim bai rawaito su ba bai rawaito waɗannan hadisan ba akwai su a adabul mufrad akwai hadisai guda arba'in da shida hadisai arba'in da shida wanda imamu al-bukhari kawai ya rawaito su banda imamu muslim idan mun hada da wayancan wanda bukhari da muslim suka rawaito adadin ya karu sannan akwai hadisan da muslim kawai ya rawaito shi kadai imamu al-bukhari bai rawaito su ba su ma hadisai ne wanda sun kai guda ɗari da da ɗaya. ɗari da ashirin da ɗaya. Daga mun tattara su gaba ɗaya, za mu iya cewa a cikin Bukhari da Muslim ko ɗaya daga cikinsu, in an tattara hadisan adabul mufarar za mu samu hadisai guda ɗari uku da goma sha biyar. Ɗari uku da goma sha biyar, duka akwai su a cikin Bukhari da Muslim ko a Bukhari kawai ko a Muslim kawai. Su ne guda ɗari uku da goma sha biyar kenan. sannan akwai hadisai waɗanda suke za'ifai, kamar yadda ya gabata wanda ba su da yawa to amma akwai hadisai sauran hadisan aksarunsu akwai su a cikin kutubu sitta Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah to amma akwai zawa'id hadisan da akwai su a adabul mufrad amma babu su a cikin ko ɗaya daga cikin kutubu sitta duka kutubu sitta ba su kawo wannan hadisan ba wannan su ne ake ce musu zawa'idu zawa'idu adabul mufarar. malaman hadisi suna da wani ɓangare da ake ce mai ilmu zawa'id shi ilmu zawa'id din nan da shi ake gane ƙimar littafi Shi ne sai a zo a ga misali in littafin hadisi ne sai a zo a ɗauke shi a ga harisan da ya kawo wanda babu su a cikin kutubu sitta gaba ɗaya guda nawa ne guda nawa ne ƙarin da yake da shi akan kutubu sitta wannan shi zai ba littafi ƙima domin idan ya zama hadisan da kake suke a littafin duk akwai su a kutubu sitta da haka al'umma ba ta da buƙatar wannan littafin don abin da yake da shi akwai shi a can akwai ummahad na kutubul hadis sun riga sun ɗauke wannan abu to amma ana gane ƙiman littafi ne idan ya zama an zo an ware zawa'id ɗin shi sun zama suna da yawa akan kutubus sita, to sai zama yana da ƙima yasa da asali ai kutubul hamsa ne ko littattafai biyar ne wanne ne zai zama na shidan wasu su ce muwatta ta imamu malik wasu su ce musnad na imamu darimi wasu ce sunan na imamu ibnu maja amma a ƙarshe sai zama an rinjayar da sunan na ibnu Mada, ya zama shi ne na shida a kan sauran littattafan me yasa saboda sunan na ibnu maja duk ya fi su yawan zawa'id hadisan da babu a sauran littattafan a cikin ibnu maja sun fi yawa sun kai hadisai dubu da wani abu wanda ƙari ne akan kutubu sita sabanin muwatsa wanda aksarin abin da yake ciki akwai a kutubu sita zawa'id ɗin muwatsa akan kutubu sita yan kaɗan ne ba su da yawa to haka zawa'id na musnad na sunan na imamu darimi su ma ba su da yawa To, adabul mufrad duk da cewa littafi ne ƙarami, amma yana da zawa'id a kan kutubus sitta. Yana da hadisan da babu a cikin kutubus sitta gaba ɗaya, wanda adadin wannan hadisan sun kai kusan hadisai guda ɗari biyu da ashirin da hudu. Sun kai hadisai ɗari biyu da ashirin da hudu. waɗanda babu su gaba ɗaya a cikin kutubu sitta sai a adabul mufrad haka wannan yana nuna ƙimar littafin da kuma darajar da yake da shi akan sauran littattafai daga su kansu waɗannan zawa'id ɗin su zawa'id ɗin karan kansu aksarinsu sahihai ne ba mun ce ashirin din 224 ko to daga cikin waɗanda Sheikh Albani ya kawo a cikin Sahihu Adabul Mufrad akwai hadisai 168 wanda duk suna cikin sittin din 168 sannan a cikin kuma waɗanda yake zawa'id din ne musu hukunci da cewa za'ifai ne hadisai ne guda 56 kawai kenan zawa'id ɗin nashi ma suna da inganci wanda galibi zawa'id in ka same su na wasu littattafan za ka samu suna da rauni domin ashabul kutubu sitta suna zaɓa ne a cikin hadisai in ka ga sun tsallake hadisai galibi sun bar su don ka bibiya za ka samu akwai wani nau'i na rauni a ciki to amma ya zama littafi an same shi yana da zawa'id kuma zawa'id ɗin su zama aksari ingantattu to wannan yana nuna ƙimar littafin da kuma darajar shi sai gaba ta gaba shine magana akan manhajin Imam al-Bukhari a cikin littafin Adabul Mufrad za mu faɗi manhajin kawai ba tare da misalai ba saboda lokaci kowa ya riƙe manhajin in an zo kan gabar a cikin karatu da abin ya faru sai ka gane wannan yana cikin manhajin imamul bukhari a ciki da ka za mu rinka wataƙila tambaya a kan wannan abin da ya yi a wane manhaji aka kawo shi a cikin manhajin imamul bukhari a littafin na farko dai shi shine imamul bukhari ya kakkasa littafin zuwa ga babuka babuka bai karkasa shi zuwa ga kitabu kaza kitabu kaza ba ko yayi shi a watsayin abuwab ne babi babi ya sana ƙarƙashin kowane babi yakan kawo hadisai wani babin hadisi ɗaya wani sama da ɗaya gargwadan bukata gwargwadon abin da yake da shi na wannan hadisai wanda suka dace da babu sannan man abu na biyu a manhajin shi yakan kawo asar na sahabbai da kuma tabi'ai aksarin asar ɗin da yake kawowa na sahabbai ne asar shine maganganu ko aiki na sahabbai wanda a cikin sahih a kitabul adab bai kawo wannan ba amma nan yakan kawo hadisi ya kawo kuma maganar sahabi ko aikin sahabi balma yana sakkowa ya kawo maganar tabi'i ko aikin tabi'i a wata mas'ala daga cikin mas'aloli haka wannan yana cikin manhajin imamul bukhari a cikin shi yasa al'asar da suka zo a cikin littafin sun kai 400 da wani abu asar na sahabbai da tabi'ai sun kai kusan ɗari sannan manhaji na uku shine yana maimaita hadisi wani lokaci kamar yadda yake yi a sahih ya kawo hadisi a wannan babin a wani babin kuma daban ya sake maimaita wannan hadisi wani hadisin ma ya maimaita shi sama da so ɗaya duk da cewa a cikin adabul mufrad bai cika yin maimaici da yawa ba kamar yadda yake yi a sahih a sahih yana maimaita hadisi da yawa wani hadisin ma sai maimaita shi so goma ko sama da haka hadisin innamal a'malu binniyat ya biya maimaita shi wuri kusan wuri bakwai a cikin sahih a wurare daban-daban to anan ma a cikin adabul mufrad yakan maimaita hadisi haka sai mu sa hankali da kyau in mun ji hadisi mu ga in an ya maimaita a wani wuri sai mu gane cewa wannan hadisin ya maimaitu mu sa alama cewa maimaici an yi shi an sake kawo shi a wani wuri daban wannan kuma maimaitin shi ne zai nuna ma mutum fiƙihun da kake da shi na fahimtar hadisi a can a baya a wani babi aka kawo shi a nan kuma da aka maimaita shi a wani babi aka kawo shi to me yasa aka kafa hujja da shi a wancan babin a nan kuma me yasa aka sake kafa hujja da shi a wannan babin da wannan ne ake gane fiƙihun da mutum yake da shi akan hadisi sannan daga cikin manhajin shi duk da maimaitawan a wancan manhajin na maimaitawa akwai wani abu muhimmi shine babu wani abu da zai maimaita shi daidai da daidai in ya maimaita hadisi to ka samu akwai wata fa'ida a wanda aka maimaita ɗin daban akwai wani abu wanda babu shi a cikin wancan da aka wuce ko akwai wani abu wanda a wancan da aka wuce akwai amma a wannan da aka maimaita babu da aka babu maimaici ɗari bisa ɗari daidai da daidai ko a isnadin hadisin ko a matanin hadisin sai ka sami inda suka sha bambam da aka wannan shi ma a lura da shi in an zo wurin maimaitawan da can da ya kawo shi da nan da ya maimaita shi ina aka samu ya bambancin tsakanin hadisan guda biyu. Sannan abu na gaba daga cikin manhajin Imamul Bukhari shi ne yana mai da hankali a wurin siyaƙin lafazin hadisi. In aka samu bambanci, aka samu saɓani a wurin marwaita. domin yana iya rawaito hadisi daga mutum biyu zuwa sama ya ce ni kulan wa kulan wa kulan wane ya bani hadisi da malam wane da malam wane sun ce malam wane ya faɗa musu sai ya ci gaba da kawo isnadin zuwa ƙarshe ku kama idan ya zo faɗan lafazin zai ce wallaf duri amma wannan lafazin lafazin malam wane ne da ya bamu yana nuna cewa lafuzzansu akwai bambanci ma'anar ɗaya ce amma lafazan daban amma yanzu a nan lafazin wane zan yi amfani da shi to wannan yana daga cikin manhajin shi da yake amfani da shi wurin kawo hadisi sannan yana daga cikin manhajin shi wani lokaci yana ishara zuwa ga saɓanin marwaita wurin arraf'u wal na hadisi zai iya rawaito hadisi da isnadin shi zuwa ga sahabi sahabin ya ce kaza a wani isnadin kuma da ya rawaito hadisin da shi marwaitin ya rawaito daga sahabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa mana yana da isnadi biyu wannan isnadin a maganar sahabi maganar ta zo wannan isnadin kuma a maganar manzan Allah ne to sai yi ishara zuwa ga cewa akwai safani a wannan riwayar masu riwaya sun yi saɓani wane ya rawaito shi marfo daga manzan Allah wane kuma ya rawaito shi mawquf akan sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ishara akan haka a wasu hadisan sannan wani lokaci idan ya kawo istinadin hadisi daga cikin manhajin shi yakan faɗi wata fa'ida wadda ta shafi istinadin hadisin ko maruwaita hadisin ƙila wani mutum ne aka kawo ya yi faɗi wata fa'ida a kan wannan mutum ko ya faɗi wata fa'ida a kan isnadin hadisin su ma waɗannan fawa'id ɗin yakan kawo su idan ya kawo isnadi da a samu waɗanda za su rinka zabtin waɗannan fawaid din wayannan fa'idojin da zai rinka kawowa wanda suka shafi isnadin hadisi sannan kuma bayan haka daga cikin manhajin shi yana abin da ake ce mai tawdihu ismin rawi ya fito da sunan marwaicin hadisi wanda ya shahara da alkunya akwai mutanen da alkunyarsu suka shahara da shi in an tambaye ka ma ya sunansu wataƙila ba za ka iya faɗan ya sunansu ba wataƙila sahabi ne ko tabi'i ne ko cikin atba'ut tabi'i haka ce abu musa al'ash'ari misali kowa ya san abu musa al'ash'ari sahabin manzan Allah amma haka tambaye ka ya sunan shi wannan ai alkunya ce abu musa ko to ya sunan shi na gaskiya in haka sai abu huraira alkunya ce ya sunan shi na gaskiya in aka ce haka in aka kawo suna na alkunya wanda mutum ya shahara da shi to wani lokaci yakan faɗi ya sunan mutum ya ce wane da aka ce abu fulan sunan shi kaza wannan duka suma muna buƙatar a samu waɗanda za su rinka zabtin wannan suna fitar da su suna rubutawa wani fawaid din na sunaye da ya kawo ga su ka kai khana bangaren fawaid na isnadi gashi bangaren ishara da yake yi akan sabanin marwaita shi ma ga su nan kana rubutawa sannan bangaren abin da ya shafi maimaita hadisi shi ma gashi nan kana rubutawa kana sa alama duka wannan yana cikin abin da zai sa fa'idantar da mutum a wurin fahimtar littafin sannan manhaji na gaba wani lokaci yana yin sharhin kalma garibul hadith mun san garibul hadith ko wata kalma wadda take buƙatar sharhin to yakan yi sharhin wannan kalmar in ya kawo hadisi in ya gama ya ce to kalma kaza ma'anarta kaza ne shi da kanshi ya yi sharhin kalmar ya fassara wannan garibul hadith din da kanshi wani lokaci kuma ya naƙalto sharhin daga wasu daga cikin malamai wani lokaci zamu ji ya ce qala abu ubai ya naƙalto daga cikin manyan malaman garibul hadis, cewa sun ce kaza sun fassara wannan kalmar da kaza a cikin littattafan garibul hadis. to wani lokaci yakan fassara da shi wani lokaci kuma yakan naƙalto daga wurin malaman da suke na garibul hadith wanda suka fassara wannan kalmar shi ma akwai misalan wannan za mu ci karo da su da yawa a cikin littafin eh, wannan kenan ɓangaren manhaji shi wanda misalan waɗannan abubuwan duka za mu za mu ci karo da su a cikin littafin sai gaba ta gaba shine mahimmancin littafin muna buƙatar mu san mahimmancin littafin ai magana akan mahimmancin littafin ta gabata ko mun san mahimmancin wannan mawdu'in na adab to wannan zai nuna mana mahimmancin littafin daga cikin malamai da suka yi magana akan littafin al ibn hajar al-asqalani rahimahullah yana cewa wa kitabul adab al-mufrad yashtamilu ala ahadith za'idatin alama fi sahih littafin adabul al-mufrad yana ɗauke da hadisai waɗanda suke ƙari akan littafin adab da yake cikin sahihul bukhari wa fihi qalilun min al-athar al-mawqufa akwai kuma asar maganganun sahabbai da tabi'ai ‘yan kaɗan ba su da yawa a cikin littafin wa huwa kathirul fa'ida ibnu hajar ce littafi ne mai fa'ida mai yawa yana da yawan fa'idoji a cikin shi wannan shine abin da alhafiz ibnu hajar ya faɗa kuma muhammad ibnu ja'far al-kittani a cikin ar-risalatul mustatrifa shi ma ya naƙalto wannan maganar yadda take Ibnu hajar ɗinnan ya faɗa shi ma haka ya faɗa akan littafin al'adabul mufrad sannan babban malami mutafannin al'imam abdurrahman Ibnu yahya al muhallimi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a duniyar zamanin shi a ƙarnin da ya gabata ƙarnin da ya gabata ya yi magana a kan littafin al'adabul mufrad inda yake cewa wa kitabu haza ani al'adabul mufrad wannan littafin na imamul bukhari ina nufin littafin al'adabul mufrad huwa ba da kitabihi aljami'u sahih shine littafin da bayan littafin sahihul bukhari aula kutubihi bi an yu'tana bihi shine mafi cancantar littattafan Imamul Bukhari da ya kamata a kula da su a mai da hankali a kansu bayan Sahihul Bukhari. Wanda duk wanda man yuridu ittiba'a sunna, mana duk wanda yake son bin sunnar manzon Allah, to shine bayan Sahihul Bukhari shine littafin da ya fi ya mai da hankali a kan shi. Fa innahu jama'a fa'au'a. domin ya tattaro ya haɗa duk abin da ake buƙata, na abin da ake nema na aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa dikkati wa والدقة wa tanbihu ala daqa'iq duk da kuma abin da littafin ya kunsa na دكما tsantsan da faɗakarwa akan wasu mas'aloli masu matukar muhimmanci da Imam al-Bukhari yake yi a cikin littafin duka wannan sai malam yace walakin al-ummatu li su'i hazziha sai ce sai dai wannan al'ummar tamu saboda rashin rabo qassarat fi haqqi hadha al-kitab an yi ƙasa a gwiwa dangane da haƙƙin wannan littafin na adabul mufrad mutane ba su bashi matsayin da ya kamata su bashi ba ba a shi hidimar da ya kamata a yi mai ba saboda rashin rabo da al'umma suka fada ciki A Sheikh Badaruddin Al'alawi malami ne daga cikin malamai na ƙasar Indiya wanda suke a jami'atul Islamiyya da suke ƙasar Indiya yana cikin wanda suka yi Takadimi na littafin fadlullahi samad a cikin takadimin shi yana cewa fa huwa min khairati ma duwina fil ada addiniya alfadila wal akhlaq al islamiyyah aliya yace wannan littafin na adabul mufrad yana cikin mafiya alkhairin littattafai da aka rubuta a babin ladibba na addinin musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u don kana neman daga cikin mafi alkhairin littafin da aka wallafa shi ne littafin al'adabul mufrad sannan ya yi magana mai tsawo wadda take nuna mahimmancin littafin da falalar littafin da abubuwan da littafin ya kunsa daga ciki yana cewa littafin yana da mazaya da alhafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yayi ishara akan shi dai badaruddin al-alawi din shine yake magana to yana daga cikin littafin da abubuwan da littafin ya sha bamban da su akan sauran littattafai yake cewa anna nisfahu min haythu sihhatu sanad bi madarij as-sahih lahu wan nisfu al-akhar fi al-quwwa duna as-sahih li muslim wa aqwa min baqiyati as-sahih yana magana akan ingancin littafin da kuma abubuwan da ya kunsa wanda wannan bayanin ya gabata akai a baya dangane da nau'in hadisan da suke ingantattu a littafin sannan yace abu na biyu annahu wasalahu bi qadarin salihin min al ahadith allati kanat mu'allaqa fil jami' as sahih lahu daga cikin fa'idojin littafin adabul mufrad akwai hadisai da yawa wanda hadisai ne mu'allaq a cikin sahihul bukhari hadisai ne wanda imamul bukhari ya kawo su mu'allaq ba tare da isnadi ba amma kuma a cikin adabul mufrad ya kawo isnadin su to wannan yana daga cikin fa'idojin littafin adabul mufrad yayi isal na isnadin hadisai mu'allaqat da yawa da suke cikin sahihul bukhari sannan da fa'idoji masu yawa waɗanda ya lissafa wanda lokaci ba zai bayar a su a karanta su gaba ɗaya ba wannan yana nuna mana littafin yana da fa'ida shi kan shi wanda ya sharhin littafin ya yi bayani a kan fa'idar littafin wanda shi ma duka ba zai yi wa ce sai mun yi karanta bayanansu ba za mu je zuwa ga gaba ta kusa da ƙarshe shi ne. irin aikin da malamai suka yi a kan littafin abu na farko shi ne sharhohin da aka yi ma littafin domin idan mutum yana so ya fahimci littafi yadda ya kamata to yana buƙatar ya bibiyi sharhohin da aka yi ma littafin domin ya gaya malamai suka fassara waɗannan hadisan an yi mai sharhohi da yawa duk da cewa yana daga cikin abin mamakin littafin shine bai sami sharhi ba sai daga baya a tsawon zamunan da suka wuce a baya malamai ba su yi ma littafin sharhi ba sai daga baya za mu iya cewa littafi na farko da aka fara samu a matsayin sharhin adabul mufrad shine littafin fazlullahi samad fi tawdihil adabul mufrad فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد نا العلامة فضل الله الجيلاني الحيدر آبادي الهندي malami ne ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar indiya wanda shi ne ya ɗauki littafin ya mai sharhi malamin hadisi ne ƙwararre shi yasa a shek albani rahimahullahu ta'ala yake cewa wa huwa sharhun wahidun li hadha alkitab azim shine sharhi ɗaya ɗaya da ake da shi na wannan littafin mai girma mai daraja ana kafin shi ba wani sharhi da ake da shi na littafin al'adabul mufrad littafin fadlullahi samad littafi ne wanda ya faɗaɗa musamman akan abin da ya shafi isnadin hadisi littafi ne wanda yake ɗauke da fa'idoji masu yawan gaske shine wannan littafin fadlullahi samad yayi shi a cikin mujalladi guda uku mujalladi guda uku wanda ya kunshi aksari ya mai da hankali akan abin da ya shafi isnadin hadisin da tarjamar marwaita hadisin sannan kuma da sauran fa'idoji na matani wanda ba suke ya naƙalto daga wurin malaman hadisi da yawan gaske sannan daga cikin sharhohin littafin akwai littafin rashul bard sharhul adabul mufrad rashul bard sharhul adabul mufrad na الشيخ Muhammad محمد لقمان السلفي wanda shine shugaban jami'ar Ibn Taymiyyah da take Indiya shima. rais ne na jami'atul jami'atu shekul islam ibn taimiyya a ƙasar indiya shi littafi ne wanda yake mujalladi guda ɗaya mujalladi ɗaya ne babba saboda abin da ya mai da hankali a kai kawai shi ne fito da ma'anar hadisin kawai sharhin kalmomi mufaradat da suke cikin hadisin duk wata kalma da ta zo zai yi bayani akan ma'anar kalmar sannan kuma ya zo ya ɗauki hadisin ya ce akwai fa'idoji da suke cikin hadisin ya yi bayani a kan fa'ida ta ɗaya ta biyu ta uku shi kenan abin da yake yi da littafin bai yi yawa sosai ba Sana akwai littafi na uku wanda shi ne aunul ahadus samad sharhul adabul mufrad aunul ahadus samad sharhul adabul mufrad na Sheikh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali Sheikh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali ya wallafa littafin ne a shekarar 1434 bayan hijira duka littafin bai wuce shekara goma sha wani abu ba da wallafawa ya yi shi a mujalladi uku amma ya takaici ne akan iya sahihul adabul mufrad sahihul adabul mufrad kawai na shekul albani shi kawai yi masharihi banda za'ifin sannan akwai littafin shi ma sharhu sahihul adabul mufrad sharhu sahihul adabul mufrad shi ma wannan littafin da jin sunan shi ya taƙaici ne akan sahihul adabul mufrad na albani kawai banda za'if din banda ɓangaren za'if na Sheikh Hussein ibn Auda al-Awaisha wanda shi ma mujalladi uku ne mujalladi uku ne shi kuma ya fitar da nashi a shekara ta 1423 ya riga fitarwa fiye da kafin wancan aunul ahadis samad wayannan su ne kusan muhimman littattafai na sharhin littafin al'adabul mufrad akwai waɗansu littattafan da yawa amma galibin littattafan tafrig ne abinda ake ce ma tafrig shine malamin sharhin littafin zai a darasi irin haka a yi darasi ana karantar da littafin wasu kuma ɗalibai suna rubutawa abin da ake yi na darasin shi za a rinka rubutawa in an gama sauke littafin an sami sharhin littafin kenan mufarrat wani malamin akan mayar mai ya sake dubawa ya yi muraja'a ya ɗan gyara abubuwan da za a gyara sai a buga shi amma asali ba an zauna ba ne da sunan za a rubuta sharhin littafin an yi darasin littafin ne sai aka yi tafirigin littafin sai aka fitar da shi aka buga to akwai waɗannan da yawa akwai sharhin sheikh sa'id raslan wanda shi ma an buga shi mujalladat sharhi ne mufarrad darasi ne ya gabatar aka mai da shi littafi akwai sharhin malamin mu Sheikh Abdul Razak ibn Sheikh Abdul Muhsin al wanda shi ma mufarrag ne shi ma asali darasi ne ya gabatar a ya gabatar da sharhin littafin a masallacin Jami'atul Islamiyya a Madina sannan kuma ya sake gabatar da sharhin littafin a cikin haram na Madina duka a lokuta daban-daban to akwai tafarijin littafin da aka yi na sharhin da ya gabatar wannan a takaice a babin abin da ya shafi sharhi kenan wanda ya fi wanda shine mafi mahimmanci sauran nuqat ba su da alaƙa da darasin akwai ayyuka da aka yi akan littafin daban-daban kamar wannan aikin na shek Albani raba tsakanin sahih da za'if na adabul mufrad akwai kuma littattafai da aka rubuta na babin tarbiyya akwai rasa'in na jami'o'i project da aka yi a jami'o'i daban-daban akan littafin adabul mufrad wasu sun yi akan manhajin da'awa daga cikin littafin adabul mufrad akwai wanda ya rubuta ma project ɗin shi akan abin da ya shafi mas'alar abinci babin nutrition amma a ƙarƙashin littafin adabul mufrad akan wannan ya rubuta project ɗin shi na master degree haka kuma akwai wanda yayi akan ɓangaren abin da ya shafi at-tarbiyatul ijtima'iyya abin da ya shafi ɓangaren zamantakewa na al'umma daga cikin littafin adabul mufrad shi ma wannan ya rubuta risalar shi ne ta PhD akan wannan da yana da ɓangarori daban-daban da aka yi bincike a cikin littafin aka fitar da nau'o'i na ilimi marasa iyaka da a cikin littafin wasu sai su mai da hankali a kan abin da ya shafi ɓangaren abinciccika da da abin da ya shafi da wasu su mai da hankali akan abin da ya shafi zamantakewa wasu su mai da hankali akan abin da ya shafi da'awa da mu'amala kowa ya ga wani ɓangare zai fi kulawa da shi a cikin littafin to duka wannan zai taimaka wurin mutum ya fahimci littafin yadda ya kamata za mu kawo sauran ɓangarorin da aka yi rubuce-rubuce a kai wataƙila darasi mai zuwa kowa sai ya ga bari ya yi tarkizi kan ɓangare kaza a wurin karatun littafin da ake yi sannan abu na gaba a wurin manhajin karatun da za mu ba a littafin shine kowa idan aka zo darasi na gaba a darasin da aka yi zai ga aka menene abubuwan da aka yi karatu akai na darissa sannan da me da ne kuma zai iya yin aiki da su a cikin wannan sati na darissan da aka karanta menene da menene mutum zai iya yin aiki da su a ciki da haka zan iya nuna wasu adadin mutane a darasin su karanta mana abin da suka rubuta za su yi aiki da shi sannan mun zo darasi mai zuwa kuma a nuna wani adadi na mutane su yi bayanin ya suka yi aiki da wannan karatun a aikace me kai da ce ka hadisi kaza da aka karanta na kaza na je na yi kaza na yi kaza na yi kaza akan aiki da shi daga wannan shine manhajin da zamu bi a wurin a wurin karatu daga kenan dole ne kowa ya zama yana zuwa da abin rubutu eh, biro na rubutu da kuma littafin da zai rinka rubutawa a kullun zai rubuta abin da zai yi aiki da shi na wannan satin da haka watakila in an zo darasin abin da ya kamata a yi shi ne a tattara mana takarda kowa an gane sai a zo da shi nan a ciki sai mu zaɓa sai mu kira wanda abin da ya rubuta kuma me ya yi da abin da ya rubuta ɗin a cikin abubuwan da aka tara da haka wanda zai bi karatun dole ya zama yana da littafin da ake karantawa sannan dole ya zama yana da abin da zai rinka rubuta abin da zai yi aiki da shi na darasin da aka gabatar wannan shine manhajin da za mu yi amfani da shi insha Allah ta'ala daka babban kuma shi shine mu karanta hadisin idan aka karanta hadisin sai mu bi na farko matsala ta farko shine darajar hadisin hadisin ya inganta ko bai inganta ba sannan abu na biyu kuma shine in zai yi in akwai lokaci za mu rinka ɗaukan mutum ɗaya kasal a cikin isnadin mu yi magana a kan shi ba zai yi wa a ɗauki mutanen da suke cikin isnadin gaba ɗaya ba wala Allah mu rinka zaɓen mutum ɗaya a kowane isnadi sai mu yi magana a kan shi sannan matanin hadisin kuma za mu fassara shi fassarar ma'anar matanin hadisin sannan sai mu magana a kan fa'idoji da darussan da suke cikin hadisin kafin fa'idoji da darussan da suke cikin hadisin sai mu ji mahallu shahid me alaƙar hadisin da wannan babin da imamul Bukhari ya ce me alaƙar babin da hadisin me yasa ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan babin sannan sai mu ji sauran fa'idoji da suke da alaƙa da matanin hadisin wannan insha Allah ta'ala shine manhajin da zamu tafi akan shi wurin karanta littafin zai in zai yiwu mu samu wanda in an karanta hadisin an yi fassarar hadisin wala Allah za su rinka rubuta fassarar da aka fassara na hadisi sai zama idan an gama littafin muna da fassarar hadisan gaba ɗaya na hausa fassarar hadisan na hausa wala Allah in ma da fawa'id tun da suke cikin hadisan ya zama za su iya su rinka shiga cikin fassara sai zaman an gama za a iya samar da littafi na sharhin adabul mufrad a a hausa kenan insha Allah ta'ala da haka wannan shine abin da zamu tsaya akai da haka darasi mai zuwa insha Allah ta'ala zamu fara da karatu a cikin littafin kai tsaye wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma